Galatiyawa Sura ta hudu Ana nufin magaji, muddin yana yaro bai fi bawa ba, ko da yake yana da mallakar dukkan kome, a hannun iyayen goyo da wakilai yake har zuwa ranar da mahaifinsa ya sa. Haka yake a gare mu, wato sa'ad da muke kamar yara a cikin ƙangin bautar al'adun duniya muke, amma da lokaci ya yi sosai, sai Allah ya aiko ɗansa. haifaffen mace, haifaffe kuma a ƙarƙashin shari'a, domin ya fanso waɗanda suke a ƙarƙashin shari'a, a mai da su a matsayin ‘ya'yan Allah. Tun da yake ku ‘ya'ya ne, sai Allah ya aiko da ruhun ɗansa a cikin zukatanmu yana kira, ya abba, uba. Don haka, kai ba bawa ba ne kuma, amma ɗa ne, da yake ɗa ne kuma, to, magaji ne bisa ga ikon Allah. Da da ba ku san Allah ba, kuna bauta waɗansu gumaka waɗanda ga ainihi ba a bakin komi suke ba, amma a yanzu da kuka san Allah, ko ma dai a ce Allah ya san ku, ta yaya za ku sake koma a kan raunanan al'adu marasa biyan bukata, har kuna neman komawa ga bautarsu. Gashi, al'adun ranaku da na watanni, da na lokatai, da na shekaru ba sa wuce ku, amma kun ba ni tsoro. kada ya zamana na yi wahala a kanku a banza. Ina roƙonku ya ku uwana, ku zama kamar yadda nake, domin nima in zama kamar yadda kuke. Ba ku taɓa yi min wani laifi ba, kun dai sani, a dalilin rashin lafiya ta ne na yi muku bishara a zuwa na na fari. Ko da yake rashin lafiyata ta hana ku sukuni, duk da haka ba ku nuna mini raini ko ƙyama ba. sai dai kuka yi na'am da ni kamar wani mala'ikan Allah, ko ma almasihu Yesu kansa. To, ina daɗin nan da kuka ji a game da ni? Don na shaide ku a kan lalle da mai yiwuwa ne da kun kwakula idanunku kun bani. Ashe, wato na zama abokin gabarku ne don na gaya muku gaskiya? Waɗannan suna haba-haba da ku, amma ba da kyakkyawan niyya ba. Niyyar su raba ku da mu, don su ma ku yi haba-haba da su. Ai, inda kyakkyawar niyya abu ne mai kyau ko yaushe a yi haba-haba da mutum, ba sai ina tare da ku kaɗai ba. Ya ku ’ya'yana ƙanana, ina sake shan wahalar naƙudarku, har almasihu ya siffantu a zuciyarku. Da ma a ce ina tare da ku a yanzu in sauya muryata. gama na ruɗe a kan sha'aninku, ku gaya mini, ku da kuke son shari'a ta yi iko da ku, ba kwa sauraron shari'a ne? Domin a rubuce yake, Ibrahim yana da ‘ya'ya biyu maza, ɗaya ɗan kuyanga, ɗaya kuma ɗan ‘ya. Ɗan kuyangan nan an haife shi ne bisa ga ɗabi'a, ɗan ‘yar kuwa ta cikar alkawarin ne, wannan kuwa don dan ishara ne, wato matan nan. a kan alkawari biyu suke ɗaya tushensa dutsen sina'i mai harhuwar bayi wato hajaratu kenan to ai hajaratu dutsen sina'i ce a ƙasar larabawa ita ce kwatancin urshalima ta yanzu don ita da 'ya'yanta duk a bauta suke amma urshalima ta sama ai 'ya ce ita ce kuma uwarmu domin a rubuce ke cewa ki yi farin ciki ya ke bakararriya da bakya haihuwa ki ɗauki sowa ke da bakya naƙuda don yasashiya ta fi mai miji yawan ‘ya'ya to uwa mu ma ‘ya'yan alkawari ne kamar ishaku kamar yadda da shi da aka haifa bisa ga ɗabi'a ya tsananta wa wanda aka haifa bisa ga ikon ruhu haka a yanzu ma yake amma mai nassin ya ce ka kori kuyangar da ɗanta don ko kaɗan ɗan kuyangar ba zai ci gado tare da ɗan ya ba saboda haka uwa mu ba 'ya'yan kuyanga ba ne na 'ya ne